This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci uku da tara da ashirin da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki ke muku marhaban lali a shirinmu na daren talata. Bayan kun sha labaran duniya, za ku saurari hira da wani matafiyi ɗan Najeriya da mahaukaciyar guguwa mai tafa da ruwa da ake kira Sandi ta shafi tafiyarsa da kuma yadda ya ga matakan da hukumomin Amurka ke ɗaukawa. Za a kuma ji wani rahoto na musamman game da rawar da sojoji ke takawa wajen tabbatar da tsaro a Najeriya. Yanzu kam sai a soma da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarun na mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Shugaba Barack Obama ya ayyana abukuwar bala'i a jihohin New York da New Jersey, inda wani gagarumin hadarin ruwan teku da guguwa da aka sanya ma suna Sandy ta ratsa ta kan yankin, ta malala tituna da ruwa ta kuma ɗauke wutar lantarki a akasarin sassan da suke wannan yanki. Wannan ayyanawa ta yau talata tana nufin cewa za a keɓe kuɗaɗe daga aljihun gwamnatin tarayya. domin tallafawa jihohin wajen ayyukan agajin jinkai a jiya litinin da daddare wannan mahaukaciyar guguwar ruwan teku ta hauro kan doron ƙasa a kudu da birnin new york tattare da iska mai ƙarfin gaske ƙarfinta ya ragu yayin da ta hauro a kan doron ƙasa hukumomi sun ce wannan mahaukaciyar guguwa da ruwan sama ta sande ta kashe mutane akalla 28 a bakin gabar gabashin amurka a bayan da ta kashe wasu mutanen su akalla 65 a kasashen da suke yankin tekun caribbean a makon jiya kafin ta iso nan akasarin waɗanda ta kashe nan amurka sun rasa rayukansu ne a haɗuran mota ko kuma bishiyoyi da suka faɗo suka kashe su a gundumar manhattan da ke tsakiyar birnin new york ruwan ambaliyar da ya kai tsawon mita hudu ya tsaye da komai a wannan cibiyar hada-hada ta birnin haka kuma ruwa ya malala wasu sassan hanyoyin sufurin ƙarƙashin ƙasa masu yawa da kuma matuƙar muhimmanci na wannan birni a rana ta biyu a jere an dakatar da saye da sayarwa a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta birnin new york abin da shine karan farko tun shekara ta 1888 wato shekaru 124 da suka shige da aka dakatar da hada-hada ta tsawon kwanaki biyu a jere a saboda munin yanayi. A wasu sassan birnin na New York har ila yau, gidaje akalla guda hamsin suka kone a gundumar Queens a sanadin wata gobarar da ta tashi iska mai karfi kuma ta yi ta hura ta. A jihar New Jersey mai makwabtaka da New York, wata kadadar da aka gina domin tara ruwa ta huje ta haddasa ambaliya a garuruwa da dama tare da tilasta kwashe mutane akalla 800 daga gidajensu haka kuma wata tashar samar da wutar lantarki ta nukiliya a new jersey ta kada kararrawa ta ne bayan da ruwa fiye da kima ya malala cikinta jama'ai suka ce ba a fuskanci wani hatsari a cikin wannan masana'anta ba domin dama an rufe ta ana mata kwaskwarima gwamnan jihar new jersey dan jam'iyyar republican chris christie ɗaya daga cikin masu sukan lamirin shugaba barack obama na jam'iyyar democrat ya yaba ma shugaban a wannan karo saboda irin martinin da ya maida ga wannan mahaukaciyar guguwa a cikin hira da gidan talabijin na nbc a yau talata da safe gwamnan christie ya ce shugaba obama da jami'an ayyukan gaggawa na tarayya sun taka rawar yabo a halin da ake ciki wannan mahaukaciyar guguwa da ruwan saman teku ta Sandy. ba ita ce kaɗai ta taɓa shafar amurka ba ƙasar da kowace shekara tana ganin irin su? a tarihin amurka an samu mahaukatan guguwa da dama da suka yi barna kamar haka mahaukaciyar guguwar galveston ta shekarar alif ɗari tara daidai wato shekaru ɗari da suka shige wadda ita ce mahaukaciyar guguwar da ta fi ɗaukar rayukan mutane a tarihin amurka ta biyo ta kan kasar Cuba ta shiga cikin tekun Mexico kafin ta hauro kan doron ƙasa a garin Galveston a jihar Texas inda ta kashe mutane akalla dubu shida. A shekarar 1969 wato shekaru 43 da suka shige mahaukaciyar guguwa mai suna Camille ta tattaro daga ruwan tekun yamma da tsibiran keman ta hauro kan doron ƙasa a gulf da ke jihar mississippi ta kashe mutane kimanin 250 daga jihar louisiana har zuwa virginia ta kuma haddasa asara ta dala miliyan 1,400 a shekarar 1988 shekaru 24 da suka shige mahaukaciyar guguwa mai suna gilbert ta yi ta'adi mai yawa a kasarin kasashen caribbean da nahiyar amurka ta tsakiya da wasu sassa na nan amurka ta kashe mutane 318 a shekarar 1992 shekaru 20 da suka shige mahaukaciyar guguwar andrew ta faro a zaman hadarin ruwan sama daga tekun gabar Afirka ta yamma ta zamo mahaukaciyar guguwa a kan teku sannan ta kashe mutane 23 a nan Amurka da wasu uku a Bahamas. Wannan mawukacin guguwa ta Andrew ta haddasa barnar kusan dala miliyan 27 akasari a yankin kudancin jihar Florida. A shekarar 2004, shekaru takwas da suka shige, mahaukaciyar guguwa mai suna ivan ta taso tun daga tsibirin cape verde ta lalata akasarin tsibirin grenada kafin ta huro kan doron ƙasa a jihar alabama ta kashe mutane akalla 92 a yankin caribbean da kuma nan amurka shekara ɗaya bayan nan a shekara ta 2005 katrina ta afka a kan birnin new orleans a jihar louisiana ta yi ɓarnar dala miliyan 7.5 ta kuma kashe mutane ɗaiɗai har 1,200 Ibrahim Alfa Ahmad aka ji da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To badalla, kamar yadda aka sani dai mahaukaciyar guguwa mai tafa da ruwan nan mai suna sandi, na ci gaba da addabar sassan Amurka. cikin waɗanda abin ya ritsa da su har da matafiya. Ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abubakar Wambai na ɗaya daga cikin matafiyan da aka canza koko aka yi ta canza lokutan tashinsu daga Amurka saboda wannan guguwa mai tafa da ruwa ɗan. Na tambaye shi ƙarin bayani game da halin da suke ciki sai ya ce. To wallahi Ibrahim shi nan da eh, ban taɓa ganin ofis kantan irin wannan iskan ba sai dai kawai muna ganin sa ne a telebijin da kuma kafofin watsa labarai irin su rediyo da kuke reporting yadda muke ji to sai ga shi nan kuma wannan shine zuwa na amurka na farko a nan washington dc kuma sai ga abun kuma ya zo ni ma ya zo ya ritsa da ni wanda yake kuma ga shi nan tabbas na na ji shi a nan washington kuma ina ganin sa kuma ina ganin irin abubuwan da yake faruwa da yadda ruwa yake barna da yadda mutane su ake guje-guje su shiga gidajen su dai insha Allah sai yanzu ne na samu na gani idona. To da alamar dai wannan iska da ruwa ta shafe ka ta wace hanya ta shafe ka musamman ganin kai matafiyi ne? To ta shafe ni ne da a lokacin da na zo nan an na ce zan zo in yi kwana kamar biyar eh, ranar to ranar litinin nake so in koma. Mm. to sai gashi nan dama air france ne na shiga sai gashi sai abu gashi nan ya zo ya rufe ni nima ina so komawa na ya an samu canji da aka ce za mu taso jiya jiyan ba samu tasowa ba yau na kuma daure jakana zan azan tafi airport can ɗazun nan sai aka ce ai har yanzu dai an sake kashe jirgin da za mu tafi har yanzu ba jirgi to na kan samu labarai ma akwai waɗanda za za mu tafi su suna can airport wurin suka kwana to sai dai ni na dawo hotel din kuma ina kwance to kaga wannan ba karamin eh, canja mini abubuwan da da ya kamata yi ba wanda yake da abuja ma da mun koma an za mu tafi lagos ne wurin ma'aikatar ilmi da kuma jami'o'i jami'o'i da za mu je duba maganan sha'anin kasafin kudinsu da yadda suke gudanar da al'amuransu wanda yake da ina nan kwamiti na education kuma ana so da dama ranar litinin ko talata da ya kasance ina nan Abuja to kaga wannan bai samu ba rashin komawa. To yanzu kenan ana kyautata zaton za ku koma yaushe kenan? To, yanzu dai da suka ce za a koma, da shekarar jiya suka ce yau, to yau kuma suka ce sai gobe. To, aga kamar shekarar jiya sun ba mu lokaci akan za mu koma misalin karfe takwas na mm. dare. To, mm. kamar yau da suka sake cewa yau babu jirgin ba su ma gaya mana lokaci ba kawai suka ce sai gobe to ni na nemi a tikitin da suka tura mini ta inta ta email na nemi time lokacin da za a jirgin za ta tashi kuma banga lokaci ba to saboda haka muna ganin sai to sai abin da Allah ya yi kawai yanzu a nahiyar mu ta Afirka akan ga irin wannan mahaukaciyar guguwa mai tafar ruwa to Eh, wata rana akan samu kaman so ɗaya wanda kawai zai ratsa, to amma kaga Ibrahim inda kuma Allah maɗaukin sarki ya eh, ba mu sa'a, ko da ana gani ba irin yadda ke faruwa a nan ba nakan yi tunani akwai lokacin da hatta a constituency ɗina mubi mm. kamar shekaru bakwai ko takwas da ta wuce irinsa ya ɗan taba ratsawa amma na gaya maka duk inda wannan abun ya ratsa to ka san irin gine-gine mu da irin na taɓo da mm. kwanuka babu abin da bai kwanta ba har katanga suka yi ta faduwa kan mm. mutane aka yi ta mutuwa ko ni din nan abin ya same ni domin akwai har matar yayana. ma na rasa a cikin wannan abin wanda za ta wuce sai katanga ya faɗi ya rikito kanta har ta rasu akan tana koma gida to irin waɗannan abubuwan bai cika faruwa a afirka ba domin inda zai faru a afirka yau to da abin ma yaya ba ma ga irin <laughs> yadda muke lalle kan wannan ya zo ga batun alfanun kiyasin kimiyya da akan yi in ka lura kafin wannan ah, mahaukaciyar guguwa mai ruwa ɗin ta taho sai da aka yi ta bayanin ma kiyasin ƙarfinta da inda za ta dosa. Afirka babu wannan kimiyyar wato kenan kamar yadda kai bayani inda Afirka ne eh, wannan abin ifaru misali a ce Najeriya kana ganin me zai faru kenan. To ai ina ganin kawai wata kila sai dai a kawar kawai eh, Wato ba za a kintsa ba kafin ta zo da ike ba a da bayanai gabanin ta zo din. Ba a da bayanai sannan mm. kuma gashi bari yadda shugabancin yake a wasu wuraren to ana da bayanan ma da abin nan din ma sai nake faɗa yaya aka gaba da talakawan balle kuma har irin waɗannan abubuwan ya zo ya faru kamar yadda dai na faɗa maka ɗazu kawai mu dai Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri da Afirka irin wannan iskan ba mu da shi. Ko domin Malam Ibrahim idan ka gani ko da irin wannan barnace ta maganan ko wuta ko ruwan sama ko irin emergency din nan da ake samu mm. wata rana wurin su erosion ban san yaya zan kira shi da zai zaizayar kasa mm. to in aka same shi ɗan kaɗan da ake samu din nan ma sai ga a fit da kuɗi a yi shekaru da shekaru ana ta koke-koke hmm. wani din haka zai sha sai an yi ta yi an yi ta yi to tunda watakila kuma wata kishin kasan ga yanda abin yake wato kenan honorable kana ganin ku manya kamata yi ku tashi tsaye kenan insha Allah shi yasa ko da farko ma lokacin da na magana da Ibrahim Alfa Ahmed ai na ce mu shugabannin gaskiya mu ma da namu lalle ya kamata uh, wannan amanan jama'a ne aka bamu ya kamata mu rike amanan mutane a tabbatar da cewa duk hakokinsu an biya kana ganin akwai wani abun da ka koya na darasi a hukumance dangane da irin matakan da hukumomi suka ɗauka na rage barnar uh, wannan uh, mahaukaciyar guguwa mai ruwa Wallahi, akwai darussa da yawa wala ibrahim da na ɗauka a wannan kaga babban darasi da aka ɗauka shine wallahi sai kawai na manta ga shi dai ana lokacin siyasa ne hmm. akwai eh, republican akwai democrat hmm. to amma da wannan abun ya faru kaga da farko dai maganan campaign gaba ɗaya shugabannin ƙasar suka kwantar da shi hmm. sannan kuma babu ruwansu su ƙasansu ne na farko amerika amerika ce ita ce kawai kan gaba hmm. saboda haka babu maganan bambancin siyasa babu maganan kabilanci babu maganan addini lokacin da wannan abun ya afko kawai mu an manta ma ko akwai siyasan ko wani kawai kishin kasansu kasansu suka sa a gaba suka taso wannan shine babban darasin da na gani a nan wannan yana ɗaya daga cikin babban darasin da na koya kishin kasansu wannan shine na farko da suka sa a gaba kamin komai Allah shi kyauta, yanzu kuma bari mu koma gefe guda innar Amal Garis Alheri Abdu ta gabatar mana da rahoto na musamman kan irin rawar da sojoji ke takawa wajen tabbatar da tsaro a Najeriya. Ina kamuna aikin soja haji kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo, in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan. Mu ija mu ga ija sun su ya mu na soja su mu na A son ka ɗauki bindiga sun shirya fita daji. Ko mu da kayan Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da hankali wajen amfani da jami'an tsaro domin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar. Kama daga ta da ƙayar baya da 'yan tsageren Niger Delta suka yi a shekarun baya. da tashe-tashen hankali da ake alakantawa da ƙabilanci da addini a waɗansu jihohin arewacin Najeriya musamman jihar Plateau sai kuma na baya-bayan nan hare-haren bama-bamai da kungiyar nan da aka fi sani da suna boko haram take kaiwa a arewacin kasar tashe-tashen hankalin da suka yi sanadiyya asara ɗaruruwan rayuka da ƙaddarori miliyoyin naira a wannan rahoto na musamman za mu yi nazarin rawar da jami'an sojoji suke takawa a cimma burin tabbatar da tsaro da kare rayuka da ƙaddarorin al'umma da kuma wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar Kana Umar kan giwa ya bayyana inda waɗannan tashe-tashen hankali da ta da ƙayar baya suka samu asali. Tashe-tashen hankulan da ake a Najeriya yau ina ganin kamar yadda bature yake cewa it is economy stupid wato tattalin arziki ne. Tattalin arzikin ƙasar nan babu shakka shekara goma sha uku da suka wuce tun da aka fara mulkin demokuraɗiyya sun ƙara taɓarɓarewa. saboda haka ina ganin su suke jawo tashi-tashin hankula mutane ba sa da aikin yi babu kuma alama za su samu aikin yi mutum ya gama makaranta yau ba inda zai aiki saboda haka me zai yi sai ya zauna yana jira sai lokacin da wani tashi hankali ya tashi sai shi kuma ya shiga saboda haka taɓarɓarewa arzikin najeriya shi ya kawo waɗannan tashi-tashin hankula da ake shi kuwa mai martaba tsohon sarkin gwandu mustapha jakolo ya danganta lamarin da siyasa. Na farko su 'yan siyasa ba su bari aka zaɓi shugabannin da ake so ba. Tun 1990 na har su yanzu. Kowa na 'yan mutane sun fito suwa sun su zaɓe a hana su. A sa 'yan sanda da soja da kowa su jin firgita mutane. To, kaga na farko kenan. Babu shugabannin da mutane suke so. kaga ba wanda ke wurin nan ba na adalci ba ne zan ba na gaskiya ba zo ba su gaskiya ba na ɗaya kenan shi yasa suka zo suka yaudara mutane yanzu gwamna ya zo an bashi mukani wanda yana biyan tax baya biyan tax abincin shi free ne transport free masu mashi aiki free sannan da albashi baya biyan kamar da ce baya biyan tax ko baya shigo da wani abu Najeriya daga kasar waje baya biyan tax in ya kare aiki a bashi severance grant a bashi gida amma yadda ka ji an siyasa ci 15 billion 20 billion kaza kaza da sauransu efcc da icp su kama su su kai su a kotu a ba su dan bail a sake su ko su koma su zama senators ko su zama wani abu kuma daban ga kuɗin na an na yaudara ne wannan kuma su gwamnonin nan wane su waye ƴaƴan suke makaranta a Najeriya su waye ƴaƴan matan suna haihuwa su a asibitin Najeriya to wanda bai da wannan filin bai san abin da ke faruwa buntun na tsakanin su Allah ke zo asibiti da abin da ke faruwa to kaga da beginning kenan yaro ya je makaranta ya samu digiri ya dawo ba aiki ya koma gida gonar shi an karbe sannan kuma kakamanta su ne su a ran nan suka saka su suka dinga ba su ah, kuɗi suna ba su magunguna drugs suna ba su makamai har bindigogi da iri wuƙaƙe eh, da takuba suna sa suna faɗa da mutane in an kama su sai su a sake su amma yayan su ba sa ciki to yanzu yaron nan ya kare shiri tashi ya koyi zama mafitinanci ya dawo ba aiki kai ka san biyan bukata ka bar shi to gobe ba zai yi din boko haram ba To ta yaya za a iya bambanta aikin soja da sauran jami'an tsaro a ƙasa kanar Hamid Ali ya bayyana cewa. Shi soja abin da aka ɗauke shi shine ya kare ƙasar shi daga abokan gaba na waje kuma ya aiwatar da tsaro a cikin ƙasa. Tsaro ya danganta ga me kake tsarewa da tasirin sojoji don ka girka sojoji a cikin ƙasa. Ƙasa inda babu mutane duka sun shiga halin ba komi babu abin da za su ci na yau balle na gobe. suna cikin wani halin kakani kayi saboda haka girka eh, sojoji sojoji za su yi tasiri ne wajen haɗa gwiwa da mutane su tabbatar da cewa matsalan da ya taso an yi maganin shi wannan matsalan da ya taso ba matsalan da za soja zai maganin shi bane saboda haka duk kasan nan muka zama soja ba za mu yi magani ba za mu maganin wannan abin da ke gudana ba muddin ba adalci A nashi bayanin kana Umar kan giwa ya ce an so a yi riga malam masallaci a wurin shigar da sojoji jihohi da aka sami fitina. sai dai yanzu a cewa shi shugabanni ba su da zaɓi. To ba shakka mutanen da suka kware wurin harkar tsaro tun farko sun faɗi cewa bai kamata a sa sojoji a cikin kwantar da sarzoma kamar yadda aka samu a maiduguri a irin su yobe. To amma yana ganin abin da ya kawo wannan shine cewa fara amfani da sojoji a yankin Niger Delta sai aka ga cewa irin wannan tashi hankalin da ya tashi a maiduguri da yobe sojoji na iya kawo na iya kwantar da irin wannan tarzoma to amma yana ganin tun farko ya kamata a ce an bar 'yan sanda da kuma sss da yake ya kamata a gano tukuna shin da suwa ake faɗa a maiduguri da siyo da dinnan fitowa boko haram sai aka ga kamar cewa tashin hankali ne na addini saboda haka bari a yi sauri a sa sojoji domin su kwantar da wannan tarzoma to ina ganin ita ma kanta gwamnati ta gane ta yi kure an riga an zurfi da ɗaukar wannan mataki saboda haka baya da za a cire sojoji dinnan to abin da ya wakana shine yau cewa tashin hankali ya ƙara ruruwa jama'ar gari suna ganin cewa sojoji na musguna musu saboda haka ba su ba sojoji haɗin kai suna ganin kamar sojoji dinnan ba su da bambanci da su 'yan boko haram to ina ganin wannan darasi ne da ya kamata mu yi amfani da shi don nan gaba in aka samu irin wannan tashi hankali a bari tukuna sai 'yan sanda sun nuna cewa sun kasa kayan asa sojoji. Dr. Bawa Abdullahi Watse ya ce duk da yake kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba sojojin kasar 'yancin gudanar da irin wannan aiki idan bukata ta tashi akwai abin da ke zame musu rikawuya. Idan dai muka duba kundin tsarin mulki kamar yadda take a yau mun yadda a duk lokacin da aka samu tashin tashina a dai yadda yake a tsare ba aikin 'yan sanda ba ne aikin sojoji ne to amma nan ko da sojojin nan za su yi aiki suna da dangarda tarnaki tarnaki kashi uku tarnaki na farko yanzu mulkin siyasa ake yi mafi yawan 'yan siyasa nan da sanansu ake wannan magudin domin za su bi ta bayan gida samu abin da su ma za su yaga daga ciki dalilin kuma na biyu shine za a waye gari yanzu a samu cewa kamar yadda muka so mu gani idan suka yi yawa haka a gari za su shiga ana haɗa baki da su ana waɗansu ɓarna a nan an taɓa samun da soja guda biyu da waɗansu sun zo sun kama baban Michael Oduwan da yake buga bol suka tafi da shi. A shekaran jiya shekaran jiya an sake samun da a wani guri a da wannan barnan a ciki to kaga kuwa ba dama mu ce idan aka ci gaba da barin wannan ba za a samu illoli ba sai dai in an fitar da wannan Tun kuma da gaske ana so sojojin su ta fi aiki filaki da gaskiya to shi kenan kada kowa ya wuce iyaka iyaka kuwa wani irin dokoki ne suke amfani da shi a wannan yanayi kuma yaya dole ne ke aiki yaya jama'a an an ta masu za su iya ba da labarin an ta masu a bincika an samu daidai ne a horar da wannan to tsoron wannan ma zai iya kirkiro wata barazana a cikin barazanar da ke da isa a yanzu yadda muke gani. To haƙar sojojin na cimma ruwa kasancewa suna aiki cikin wannan hali? Ko da an sa soja ba abin da soja zai iya saboda yana iya a ce soja kwantar da sarzoma a Maiduguri ko a jihar Plateau ko Yobe amma irin wannan tashin hankali ɗin eh, ya koma bulla a wani sashe na ƙasar nan babu shakka abin da daidai gwamnati ce shine ta gano bakin zaren ta gano me yake kawo wannan tashin hankali a ƙasar nan don mun ji akwai tashin hankali a maiduguri gobe a ji a yobe jibi idan wani ya tashi a katsina a ci a aika sojoji su kwantar da hankali babu shakka abin da daidai mutane su gane cewa tattalin arzikin ƙasar nan ya taɓarɓare da cewa duk wani ɗan abin da ya tashi tsakanin jama'a na musanya kalmomi sai a ɗauki a makamai a fara faɗa. To abin da ya kawo wannan shine taɓarɓarewa arzikin ƙasar nan. Idan ko ba a shawo kan matsalar nan ba to ba yadda za a yi a samu zama lafiya. Saboda haka duk yadda aka yi aka sa sojoji banda a yi faɗa ba abin da zai faru. Sai dai Duk da yake ƙwararru a fannin tsaro na nuni da cewa yanzu haka babu wani zaɓi a ci gaba da amfani da sojoji a yunkurin wanzar da zaman lafiya. Al'umma na kokawa dangane da yadda suka ce sojoji na musguna masu. Kanar kan giwa ya bayyana dalili. To ai ba yadda sojoji na su da yake su sojoji training su shine na cewa su yi faɗa. Saboda haka da wuya a ce su yi irin aikin da 'yan sanda suke yi saboda soja an riga an koyar da shi yadda zai faɗa da abokin gaba saboda haka abin da ake gani yanzu sai dai a yi hakuri kawai a taimaka ma sojoji dinnan sannan kuma a ci gaba da nemo wasu hanyoyin da za a yi magana da su waɗannan da ake ganin suna da hankali ko 'yan boko haram ne ko kuma wani jinsi ne daban amma matsawar sojoji suna ciki to ba abinda soja zai yi banda shi ne kawai ya yi faɗa don abin da aka koyar da shi kenan A nashi bayanin mai martaba tsohon sarkin gwandu Mustapha Jakolo ya bayyana cewa irin horaso da sojojin Najeriya suka samu ta bambanta da irin kalubalen da suke fuskanta a halin yanzu. Wace da irin wannan training na gama mun yi mun koyi abubuwa dinnan ba wanda ya kowa mana za ka yi da irin wannan don farkon irin wannan yakin daga Japan aka same shi lokacin yakin duniya na biyu an kira kamikaze mutum ya sa bom cikin jirgi ya dira bisa ga jirgin abokan hamayya kamar irin su america ya kashi kan shi kashi to wanda bai jin tsoron mutuwa ya zaka da shi. Duk da yake dukkan jami'an tsaron sun amince da cewa halin da Najeriya ta samu kanta yana bukatar haɗin kan dukkan ɓangarorin tsaro da kuma goyon bayan al'umma. Sun kuma jaddada cewa lallai ne shugabanni su sake lale idan suna son tafiya ta miƙe. inda suka shawarta ɗaukar ƙwararan matakan shawo kan talauci cin hanci da rashawa rashin aikin yi da makamantan haka batutuwan kuma da za mu taɓo a rahoton mu na gaba. Soja birni hanka ka kowa ga bakin ku zai ga Dankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige kasu su barka. A gaishe ki, to kanar Abubakar Ɗangiyo Umar ne ya fara bayani a wannan hirar. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Shugaba Barack Obama ya ayyana abukuwar bala'i a jihohin New York da New Jersey, inda wani gagarumin hadarin ruwan teku da guguwa da aka sanya masuna Sandy ta ratsa ta kan yankin, ta malala tituna da ruwa ta kuma ɗauke wutar lantarki a akasarin sassan da suke wannan yanki. wannan ayyanawa ta yau talata tana nufin cewa za a keɓe kuɗaɗe daga aljihun gwamnatin tarayya domin tallafawa jihohin wajen ayyukan agajin jinƙai. Hukumomi sun ce wani mahaukaciyar guguwa da ruwan sama ta sande ta kashe mutane akalla 28 a bakin gabar gabashin Amurka, a bayan da ta kashe wasu mutanen su akalla 65 a kasashen da suke yankin tekun Caribbean a makon jiya kafin ta iso nan. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya tani gabatar da shirin da tafiyar girma da ya haɗa mana sauti da mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Huta lafiya sai mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America. Washington.